eh mudawwana eh hamsin da bakwai nan muna da takwas nan na e, alburko uku shi ma aka ce ƙina'u mana wani kyalle ne wani malullubi ne da ake sawa fiska ka gane ko yi kama da rigabi nau'i ne daga cikin nau'unan niƙabi tun da niƙabi ya guda ɗaya ne ba nau'i ga sunan kala kala kala kala kina sa'i to wadda bi to dabbobi ma abin da ake samu su tun da an kalora a yi eh, hawan sarakuna ba za ku wani kyalle da suke sa wani gaba ha iri ma nau'i nau'i dokin a yi masa kwalliya to haka ya ga ga akwai hata akwai wani abu da ake sa a fiskan dokin ku ta na suke ɗaura shi fata ce menene a yi masa zai kwalle ya zama yaron bakau to dabbobi ya hana musu shi ma jam'u barake na san abin da ya rikitar da ke ana maganar ne kabi wai kawo dabbobi to haka ah, ana musu irin wannan kwalliya ce wafin khaliji can khaliji yankin fashan nan inda abuna wajen iraki iraki yi tsulako alaihi bil batolatu akwai na bukatun ismin kenan ko shi burko din ba burko suke ce masa babban tulasa suke ce masa to haka zuru alwasi barqa barqa hmm? da 58 na'am biyu aka yi mai wala a raihi ba zai daure shi ba gare shi ce min gari an yi da kula ya danki fi maihi wala a raihi in ka dubi shi irin wannan mayafin da in ka lura ya kota yar igiya haka tun da ya fa haka sai shiga tafiya ka aika ma mayafi ne amma in an ga ko da ba a sa a nan ba sai gina sai ya sa wani yar igiyansa ya daure maganin kai ya faɗo an kaga ya ɗaure shi to haka na haru na uku kai ya yi yawa ku haka in ji ala'alahu alaman kibaihi kal'ada eh, kaga ai saman shi ƙobarin sai ya shigar da kafaɗarsa ciki kamar yadda ake sashi a al'adance inda za ka juya shi ka yafa shi sai ka gama ya fi da ta amma sai mutu ya shigar da shi irin yadda ake shigar da hannu kal'ada wa amma launa kasahu da zai juya shi bi an ja'ala zailahu ala katifaihi ya dauke kafan sai sa shaka faɗa ka ganya juyin shi da an ganka a yanzu lami lafiya ya kai wa Alkebba kai masa irin wannan sawa za gana ta kallon ka alal kalle bai wasa da kai ce maka sanyi kake je ne kai ma yafi da alken ba tun da kai kana ma sani kai ka dauki kasan ka yafa aka ga su kwalle don suna baya zai zailu kasan sa kenan alaka tafai shi aw laffa bihi ko ya yafa shi wasadahu kalmi isar ya mai da shi kaman abin daurawa kaman kwarjalle ko jauto shaya. kama lau alka ala katifaihi aw laffa bihi ko ya lulluɓa da shi wasa tsaho ainihin tsakiyansa duk ba komai aw ta laffa bi burdatin murakka'atin ko iya fa wani mayafi mai zane aw zatil ne ko mai abin nan ko wanda yake buɗaɗɗe ba ɗaure ba wala garazi fala sha alaihi fi zalika kullihi yanzu idan bukata ya yi bukata sai ka kada turi ganin ka rufa da ita ko misali sauran ka tuɓe sai ga sauro kaga kila wani dubaran kasa sa kafanka a ciki to kasa ka kafanka a ciki ya yi fale-fale in ya so ka allura sa zai wuce gashi da wayo ya san inda kwan jiki ishe kusa kusa ba zai hau can inda inda abin ya daga ba ya rufe in ya so ka allura sa ba su je kamar dafa ake sai ya ji inda daga nan ga jiki nan kusa kusa in ya kalla kamar yadda mai allura ke neman jijiya gagadi ita daurewa ita wane ne ya duba ya duba sai ke gata nan kuma sai ka ga ya samu ta sururu to sauro ma ya iya ga mayafi ga komai in yi je inda kusa kusa ke sai yin soka lura sosai da ta wuce mayafin ta same ka ya ku ne har ita tofa shi a cikin rigarka in ya ƙoshi tofa shi a cikin rigarka to shi ke na irin wannan kaga in kafa kafa a ciki sai dai ka ninka shi to ala ayyati hali mun fi fi tiyabi nau'in kayayyaki lil muhrimi wa gairihi hukuncin nau'i nau'i na kayayyaki ga mai harama da wani mai harama ma kultu fa hal kana yuwassa umar yuwassa umar fil khazz lil halali aw an yalbasahu shim maliku Allah ka ji kan malik yana halattar da alharini nau'i ne na alharinin alharinin mutanawwa ga mutumin da bai harama ba ya sa shi yana halattarwa kala kana maliku ya karhul khalsa maliku na kyaman khazzu lirrijali wa nau'i ne na alharini an karhanta shi ga maza amma mata tunda dai an karanta wa maza kaga ja'izi ne ga mata tunda su dama an halicce su domin kwalliya limau da hariri alhazu lirrijali eh, ko limau da hariri saboda ne da ke ciki kultu har kana maliku ya karahu lilmuhurini maliku rahibahullahu yana kyama yana hana wa mai harama an yi horima ya yi harama fil asbi asbu yaman Rinan ne, irin rinin yaman yana karanta yaman gari ne da ya tashi ya suna wurin kaya saƙa kaya ƙere-ƙeren kaya hatta akwai takubba na yaman makamai irin na yaman to malam wa'annan mugaye su ne suka kassara garin suka mayar da shi kasa ko yanzu a irin kayan gargajiya ai ba a kai su to rini asibu gila ita misalin ai kaga rigar wannan asalin tafara ne yana je aka je aka ka kai shadda ma ai kaga shadda ta kan zo fara na jin a nan garin ne ko a kasar kwata inda ake da marinar canza irin wannan abun nan na ga sakwato ne ku? sakwato eh amma wanda cpp ce tun da har daga nan sakwato suke wa ana canza musu ba idan riga ka ta tsofa ta tsofa irin ta wannan ku ta yaya ce shi da zai zaka ba kane ka ko ɗanka an Allah kawai ya gani zai je irina ta sai ta koma ina irin shan da ta wancan ko haka nan aka fi ko a ga ta nan kuma da kaiwa na ce rinin ne <laughs> rini iri na shadda na aka samu shadda bai tauka-tauka go to in aka sokoto suka fi da wa gambari da can ku yawwa an gwango yawwa ba kamfani ne sosai ko zukattun suna yi na gargajiya eh da ana yi da mai yake da baba hmm? to to haka to ana abu na din rini to rini akwai wanda iso na rini yaman kaga nan ma da za su dage su dage su dage wata rana sai ka ana rinin sokoto an yi riba fil asbi ya yi wannan cikin rinannen kaya rinannen kaya irin wannan na asbu sunan abu ne au fi in min alwani siyabi ko dai wani abu na daga kala-kalan kaya gairin za'afaran rinin ba na za'afaran da ba da wasu an yi rinin za'afaran da wasu an riga an yi hukuncin su bai halatta ba kala lam yakun maliku karhu shay'an dai maliku bai kasance yana kyaman makalar warso in banda warso ike kyama ma'ana a addini ko a kayan addini ba za a yi amfani da shi ba warsa a farar wal mu'asfar al-mufudin akwai mu'asfar mufudin allazi tafizo wanda ikan kode kulto fa hal kana maliku yakrahu lis-sibyan adh yana karhantawa yara mazaje lufsul khazdi a sa khazdu kaban sarkin bacci na a sa masa khazdu don kai ma ana magana da kai a samu ga daina bacci <laughs> bai ma san da shi na ya sani ina kallo na ina harara ina harara ta ce hmm? an an tsanai ka an ta da kai tsaye eh, zai kaji kunya ta sa masa ainihin yadin khazu kama yi kurahuhu kama yadda ake salin rijali ga mazaje sauraka ce kai kala lam asma min maliku fil khazi shai'a ni dai ban ji wani abu takamaimai akan wani abu daga akan khazu ba ولكن قال لنا مالك سيدي مالك يا فاطمة أكره لبس الحرير إن كاما ساعة الحرير والذهب للسبيان saboda bai kamata a saba masa da kwalliyar mata ba al-zakuri kama akrahu lirijali wa arju an yakuna al-khadhu lis-sibyan khafifan ina fata ya zama mai sauki amma in an lura da inda saboda saddar zari'a in an lura da shi kinta zai ka aishi shi zai fi kulto a ra'aito hadhihi thiyab al ba ni labarin irin wannan kaya al nisba ne irin wannan wangance maka harawi shi ne ce ai al-masbugatu eh, kila harra ثوبه أي سبقه وصفره ya ناشي shi ya mayar da shi كمان fatsi kamar نقول wasu bu ga fatsi-fatsi ne da na su wa'annan da na abin nan da na samu na ka fatsi ne yalo-yalo ba orange ba ba ba kai lemo ba ku to haka kenan wannan tufa za a ce harawi rinan ne ne imma fatsi-fatsi wa imma dai wani abu fatsi-fatsi dai ifi a ya haramu fi harrijar ana hana wa mata yana fatsi-fatsi sai koma wa kenan kamar irin a tambar go tunda suwa aka ce biyanu. da waye dama abuna a ya haramu fi har rijalu fatan faɗa zai ba fatsi-fatsi ba haddaran ba tsawo a jiki ɗaya su kayan su idris shi ko bai taɓa ma samun a atamfar shi ba sai yan yara yaran su ne zagar su da atamfar ko kagan shi da ita ya ɓoye ne da yi zai yi sa kaya iri na ya ji shi da ƙarshen ta ina da atamfa to wannan atamfa mutu ta irin wannan gashi nan dai kaya don kaya ne to amma ne mata suka fi keɓantuwa da shi don ba alhariri ne ba to kuma sannan fatsi-fatsi yana da kyau don da abin da aka ce maka fatsi-fatsi ya sha goga irin rigarsa ko ruwan ɗorowa ne rigarsa ne ba da kai nake ba tsakanin awwalu da zango na gansa rigarsa ɗaura-ɗaura ce wannan riga ɗaura-ɗaura muddin in aka wanke ta aka goge ta aka sata daga kai tana da kyau musamman tana wata kyau ka yi haramu fi kala lam asma min malik to dai ni ban je wani takamaimai magana daga maliku ba Eh, fiha shay'an wa ana ara amma ni inji ibnu qasim kenan in kanat innama sabagaha biz'afaran in an rina ta da za'faran ne fala tasruhu don ba ta dace tun da kayan rinin mata ne wannan fa in kana bi gairi za'faran fala ba'sa biha لأن المم الممشق لأن الممشق وند أكن آه، قد وصع فيه يا يوا أتكنصر قال وقال مالك رحمه الله إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب ما يحرم يبكاتو دفاكايا آه، لبس الثياب فلبس خفين سيسا خفي وقلنصوة وقميصا لعل سنيي سنيي كما أكتاشي أكيروا أقول إماماك وسراويل وما أشبه هذا أن من الثياب قال إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعاً idan bukatuwansu ne ya zama duka dole hulan nan yana bukatan sata wandan nan rigan nan fi faurin wahidin sun malabisa ha wahidan ba da wahidin wakanar hajjatuhu ilaiha kabala an yalbisa ha kafin ya sa bukatar ta kama shi ihita ta ilar kufai ne lidarura saboda bukatuwa walkamis lidarura والقلنفوة لضرورة وما أشبه ذلك وللضرورة فلبسها يساس في فور واحد don na ga irin kasashe na na sanyi wanda ruwa kafin ka gama alola ya zama kankara yana zama kankara kaga kai sanyi zai illanta kai a wurin dole kila hulun huluna nan da kake gari suna zuwa daga waje da gashi da menene duk yadda aka akwai magana na kasan sanyi ne fa innama alaihi fi hadhihi thiyab kullaha kaffaratun wahida to ya ishe mu hmm. eh. me yana halattawa shine wasu. eh ai tambaya ne kaga yana halatta wace ban ji komai daga gare shi ba ban ji komai daga gare shi ba na halatta ba ko rashin ba eh wani asali can ba wurin wannan ba wurin aikin haji ba asali dama dokar haka take to a kasan in ta zo wajen haji sai an yi magana